Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum Kuma shi da yake yi. Na ga dai layin nan kai kai kaɗai ne nan ban ga kowa ba. Oh, na fahimce ka. Saboda ka ganni da haka, shi suka kasan gani. tsaye da kan shahararren dan iska to na fi ka yi iskanci ko kwana za mu yi anan ina tsaye da kan har sai ka da daidai da kai Salamu alaikum. Ah, ha, kuma Allah. Me ya haɗa ki da wannan? Ai Magana yi mini yi shiru. Ai shi wannan da ke gan cutar son karauce da shi. Bari ma ɗauke shi daga wajen nan. Yawa! <laughs>